Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 4 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Da kakkausan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da rasha a jiya Lahadi. Yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a Ukraine. Yayin da a karan farko duniya ta ga gawarwakin 'yan Ukraine a kan titunan garin Bucha. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'anta kaɗe-kaɗe da wake-wake da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, inda ya yi kira ga masu kallo da su taimakawa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Victor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu. yayin da kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai. kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa eh jami'an tsaron ki ce su ma wannan shine aikin su su tsare mutane amma hakkin kuma jama'a ne su gaya wa jami'an tsaron ga shi fa mun ga wuri kaza mutane sun bi ta kaza suna rike da bindiga suna da yawan kaza haka har yanzu ban taba jin wannan ba. Shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a majalisar dattawan Najeriya sanata Ali Induma kenan za a ji cikakke hiran idan aka biyo mu a cikin shirin. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da shugaban Muhammad bazum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki. Shugaban ya ce gwamnatinsa ta yi abin a zo a gani a yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa cikin shekara ɗayan da ta gabata yayin da wasu ke nuna akasin hakan. A shekara guda ba a taba samun mutane da aka sa kaso. sabinin sun sace kudin kasa kamar yadda na yi ni a je a bincika me aka wakana aka yi a zahiran ka gaya min miliyarukan da aka amshi a yau wanda suka yi bannan wannan ta annati bisu kan bannan da suka yi gaya min yau Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibril zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel har ma da tasirin azumi albarkacin azumin watan Ramadana da ake ciki. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Daga kausan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a kan Ukraine yayin da a karan farko duniya ta gawarwakin 'yan Ukraine a kan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya faɗa wa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. Ba za mu yi shiru a kan batun ba, kuma ba za mu yi kamar babu abin da ya faru ba. Blinken ya ce Amurka za ta mai da hankali sosai wajen tattara laifukan yakin da Rasha ke aikatawa a faɗin Ukraine. Duk da cewa Ukraine ɗin ta ce ta sake kwace ikon yankin arewa ta tsakiya a kusa da babban birnin ƙasar. dakaran moscow sun janye daga yankin kiev don mai da hankali akan kai sabbin hare-hare a biranen kudancin ukraine da ke bakin gabar teku da kuma yankin donbass a gabashin ukraine din da yake mai da martani akan gawarwakin da aka gano a kan tituna shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗawa shirin face the nation na gidan talabijin ɗin cbs cewa hakika wannan kisan ƙare dangi ne ya kuma ce sojojin rasha na lalata ukraine tare da hallaka jama'a sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron nato jan stoltenberg ya faɗa wa gidan talabijin ɗin cnn cewa abin da rasha ta yi zalunci ne a kan 'yan ƙasar da ba mu ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a nahiyar turai ya kuma ce haƙƙin shugaban rasha vladimir putin ne ya kawo ƙarshen yakin a wani lamari daban a jiya lahadi shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon grammy awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin los angeles a nan amurka wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta inda ya yi kira ga masu kallo da su taimaka wa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya menene aka san kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? shiru a biranen da aka lalata aka kuma kashe mutane abinda zelensky ya ce kenan a bidiyon wanda ya gabatar da tauraro john legend don ya yi waka mai taken free wacce yi da haɗin gwiwar wasu mawakan ukraine To an jima kaɗan Maryam za ta kawo mana ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafi da su za kuma mu fara ne daga Najeriya. yayin da harin da 'yan bindiga suka kai kan jirgin ƙasa na fasinji da ya taso daga abuja zuwa kaduna ya cika mako guda mahukunta a najeriya na ci gaba da laliban hanyoyin da za a magance wannan matsala a wata hira ta musamman da ya yi da wakilin murya amurka shamsiya hamza ibrahim a abuja shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a majalisar dattawan kasar sanata ali dume ya ce matakin saka jirgin sama ya raka raka jirgin kasa na fasinjan ba shine a wato maslaha ba amma ya fara bayani ne kan abin da yake ganin shine abu mafi a'ala. eh jami'an tsaron zaki ce su ma wannan shine aikin su su tsare mutane amma hakkin kuma jama'a ne su gaya wa jami'an tsaron ga fa mun ga wuri kaza mutane sun bi ta kaza suna rike da bindiga suna da yawan kaza haka har yanzu ban taba jin wannan ba ban taba jin wani ya fito ya ce ya kira police ko ss ko kuma soja akan cewa ga abin da zai faru ko kuma ga abin da suka hango ba ma'ana tsaro wannan fa harkan kowaye ne kowa yana ciki kowa ya kamata kuma ya sa hankali a kai jami'an mu suna iyakar kokarin su ba sa a ce ba a yi ba amma idan kawai mun ce wannan hakin ya yana kan jami'an tsaro ne kawai mu kuma ba mu yi namu ba ko yan siyasa ko ku yan jarida ko mutanen kauye da idan mutum ya shiga kauye in ba ya nufi gidan hakimi ko wani ba to wanda suke ƙauyen za su sun ga wani mutum fa ya zo gidan wane an san da zuwansa an san daga ina ya fito an san shi waye ne to kin ga ba zai tashi in wani abu ya faru a wancan ƙauye kowa ya san kowa a lokacin nan ma mun san muna ta kanana idan wani ya taɓa sata a cikin eh, wato eh, eh, family nasu mutane sun sani to amma yanzu ba a yin wannan sai dai wani abu ya faru sai a ci a ah, jami'an tsaro jami'an tsaro ai yanzu abin da ya faru nan har yau yanzu kwana uku ko kusan sati daya har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba ko ina ne suka bi ba kina tsammanin ba sa bin wani kauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya ko kuma an sun sayi kayan nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri to idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba me za su iya yi to amma a cikin har ilau bayanai da ke fitowa ta wato abokin aikin ka wanda ya fito ya ce cewa yanzu ana bukatan cewa jami'an soji na sama su ma su dinga yin rakiya zuwa ga waɗannan <laughs> to amma gaskiyar magana shine yaushe za a yi a ce jirgi kullum yana tashi daga nan zuwa kaduna a ce jirgin sama yana bisa ya je ya dawo ai wannan din maganar da aka ce dai kamar da ministan eh, kwadago ne kuke a maganan um, transport eh, ya ce dama ya kamata a sa na'urori wanda in jirgin yana tafiya ko nan don irin yawo zamani za ka gani jirgin yana tafiya akwai yanzu eh, na'urar da ake da shi flight mai tracker din nan hmm. jirgin sama ma ana ganin shi hmm. a nan duk jiragen duniya da suke kamar ni a handset dina na zan iya ganewa ga jirgi ya taso daga wuri kaza zai ce to a ya kamata a sa na'urori kamar yadda suka faɗa a kan hanyar nan kuma a faɗakar da mutanen da suke kan hanyar nan kauyukan cewa an sun ji wani abu ko sun ga wani abu su yi magana da wani amma ina ganin insha Allah wayannan abubuwa dama in ya faru ne tukuna ake neman maganin sa amma ba za a samu maganin ba idan kowa yana ganin cewa haki ne akan wane ba haki ba haki nan duka akan mu ne da wayan da kuyan jarida da sauran mutane da kuma al'umma gaba daya ya kamata ana bada bayanin sirri don a san meye ne kulle na mutane ba wai kamar iskoki suke su yi barna su bace ba amma ni abin da yake bani mamaki yanzu har yanzu kuma suna buga waya in ka buga waya na ni ana ana tracking nawa to me yasa ba za ka yi tracking barawo ba kana tracking wanda zai dan siyasa kawai to hakkin waye ne kan a to hakkin dukan mu ne amma mafi yawan hakki din yana ya rataya a kan mu mu shugabanni kama daga shugaban kasa zuwa kasa da kuma jami'an tsaron daga sama zuwa kasa da kuma talakawan kasan ma daga sama zuwa kasa akwai hakkin keke ma da kanki in kin ji ko wani ya faɗa to sai a gaya jami'an tsaron don a ɗauki matakai amma abin da ya fi muhimmanci shine a san cewa wannan harkar rashin tsaron nan kuma yana shafan talakawa ne fiye da eh, mu da muke cewa mu ne shugabanni to ya kamata mu haɗa kai gaba ɗaya mu yi addressing wannan issue shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin soja a majalisar dattawan najeriya sanata alain dima kenan a hirarsa da shamsiya hamza ibrahim to ana tare ne dai kai tsaye da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar Wani tsohon ministan kuɗi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi bisa ga sakamakon farko na kuri'un da aka ƙidaya. Lamarin da bai sa masu kaɗa kuri'a nuna farin ciki ba sosai. yayin da kashi 95 cikin 100 na rumfunan zaɓe suka ba da su rodrigo chavez shi ke gaba da kuri'u kashi 53 cikin 100 shi kuma jose figueres ferrer ya samu kashi 47 cikin 100 a cewa hukumar zaben kasar fiye da kashi 42 cikin 100 na 'yan costa rica da suka cancanci yin zaɓe ba su kada kuri'a ba Figueres ya amince da kayan da ya sha ƙasa da sa'a guda bayan da sakamakon zaben ya fara fitowa yayin da Chavez ya ci gaba da kasancewa a gaba bayan da ya kasance a bayan Figueres a zagayen farko na zaben da aka yi ranar 6 ga watan Fabrairu. Figueres wanda ya shugabanci Costa Rica daga shekarar 1994 zuwa tara da 1998 shine jagoran jam'iyyar National Liberation kamar mahaifinsa. Shugaba Jose Figueres Ferrer ya yi mulkin kasar har sau uku. Chavez ya yi aiki na ɗan lokaci a gwamnatin shugaba Carlos Alvarado mai barin gado ya kuma wakilci jam'iyyar Social Democratic Progress. Dukan 'yan takara biyu sun yi yakin zaɓe mai zafi da suka mai da hankali akan batutuwa masu cike da takaddama a baya. Babu ɗaya daga cikinsu da ya samu kashi 40 cikin 100 na kur'un da ake bukata don kaucewa zagaye na biyu a zaben farko. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sha da kyar a wani yunkurin 'yan adawa na neman tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kaɗa kuri'a yankan ƙauna mai cike da takaddama a majalisar Ƙasar. yayin da majalisar wakilan kasar mai mambobi 342 ta fara wani zama na musamman da aka daɗe ana jira don duba yiwuwar tsige kan ministan shari'a fawad hussein ya buƙaci muƙaddashin kakakin majalisar ya hana kaɗa kuri'ar wacce aka zargi amurka da kitsawa. a gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar niger masu rajin kare demokuraɗiyya sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira jan kafar da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da farautar masu wawure dukiyar ƙasa a tsawon shekara guda na mulkin Muhammad Bazoum. Yayin da shugaban ke cewa ya yi abin a zo a gani a wannan fanni fiye da yadda aka saba gani a baya. wakilin murya amurka a yamai sulaiman muni barna na dauke da karin bayani yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin muhimman alƙawalan da shugaba muhammad bazum ya ɗaukar wa jama'ar nijar a yayin yaƙin neman zaɓensa haka kuma ya jaddada wannan aniya a ranar biyu ga watan afrilun 2021 lokacin da ya karɓi rantsuwar kama aiki a yau shugaban na cewa ya yi abin a zo a gani a wannan fanni a shekara guda ba a taɓa samun mutane da aka sa kaso sabirin sun sace kuɗin ƙasa kamar yadda na yi ni a a bincika yau mutane masu matsayi babba wanda kuma suka samu dama suka aiki da kuɗaɗe jawa wanda suka handama da su sun kusa talatin da suke cikin gidan kasu kuma ba za su yi ta ba sai an hukumta su yaushe ne aka kama irin waɗannan mutane masu yawa jami'an ƙasa masu babban matsayi wanda suke kaso kuma za mu ci gaba da wannan yau mutum bai isa ba ya ɗauki ɗan ko ya je gan wani ya ce a ba ma ɗan shi aiki ba tare da ya cancanta ba ya samu wannan aiki wannan ya ƙare to sai dai jami'in fafutuka na kungiyar sovole niger alashi salisu amadu na nuna rashin gamsuwa da yadda wannan yaƙi ke gudana mai aka wakana aka yi a zahiran ka gaya mun miliyarukan da aka amshi a yau wanda suka yi bannan wannan annati bisa kan bannan da suka yi gaya mini yau mutanen da suka zo suka yi aiki na cin hanci da rashawa wanda ya zamanto aka zo aka ce ilalle eh, gashi kasan mu bannan da aka yi an riga an hudo mata hakinta gagga wanda suka yi bannan kuma an kira su gidan shari'a sun amince da sun yi banna kuma suna nan suna yawon su kamar sun ci banza. Ra'ayoyi sun sha bamban a game da yanayin tafiyar yaƙi da cin hanci a tsawon shekarar farkon kamun ludayen Muhammad Bazum domin shugaban kungiyar Mojan Siraji Isa na cewa shugaban ya yi abin da ba a taɓa gani ba a tarihin demokradiyyar Nijar. niyyar da shugaban kasa ya ɗauka saboda aka ce inna mara a'mal bin niyat idan duk aiki da zaka yi niyya ce da ya ɗauki aniya ƙwararra hor aniya sannan kuma ya ce muna mu kama har yanzu babu inda dai muka tona asiri muka ga dai ba a a ɗauki mataki ba cikin milkin shi ya ce insha Allah zai yaki da cin hanci da rashawa amma tare da kamawar mu to hakika sai mu ce abun yana da haske kuma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 To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ilimi tare da Babangida Jibril. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da majalisar ƙasa a Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya duk da kukan da malaman manyan makarantun kasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kudade na tafiyar da irin wayannan makarantu na gaba da sakandare abin da kuma yasa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasa to sai dai a hirar da wakili mu ta abuja madina dauda ta yi da ɗan majalisar dattijai aliyu sahabi abdullahi daga jihar neja ya kare wannan mataki na majalisa da kuma gwamnatin tarayyar najeriya na kara yawan jami'o'i a ƙasar bayan da ya gabatar da wani kuduri na kirkiro sabuwar jami'a a garin kwantagora ta jihar neja kar da yin jaku da nisa ga yadda hirar ta kasance tsakanin madina dauda da kuma sanata sahabi abdullahi hakika tabbas akwai kudurin da na gabatar na mayar da kwaleji na ilimi da ke kwantagora ya koma jami'a na ilimi kuma alhamdulillah na fara wannan tahiya na mai da ita wannan kwaleji ta koma jami'a tun wancan majalisar da ta shuɗi na takwas inda dai allah bai kaddara muka samu muka kammala aikin ba to kuma allah cikin ikonsa da na samu nasarar dawowa na sake ɗauko wannan kudurin na gabatar inda a watan disamba na 2019 allah ya bani sa'a majalisa ta amince da ita sannan aka tura ma majalisar tarayya inda su ma cikin 2021 su ma suka amince sannan wannan ƙudurin ta zama gaba ɗaya majalisa ta amince aka gyaggyara duk da za a gyara aka tura ma shugaban ƙasa president muhammadu buhari inda shi kuma allah ya taimake mu ya samu hannu wannan ƙudurin ta zama doka na tarayyar najeriya wanda ta maida wannan ko kuma ta kirkiro wannan jami'a ta ilimi a garin kwadagora cikin yankin Niger ta Arewa da nake wakilta. Menene muhimmancin samun jami'a a wannan wurin a daidai wannan lokacin? To, kamar da dai muka sani gaskiya ilimi dama an ce ita ce garkuwan ɗan adam kuma tabbas wannan yanki gaskiya muna da karancin ilimi an bar mu baya amma kuma mutane ne wanda na san suna so ci gaba ala halin abubuwan ci gaba suke so su gani to lokacin da muka yi yawon neman zaɓe duk saƙo-saƙo na wannan yanki da muka shiga to za ka ga karancin ilimi to abu ɗaya da na lura shine ticocin ma ba a kula da su to da wari sai muka kawo ɗan bita da muke ma wa'annan ticocin inda muka haɗa hannu da national teachers institute da kuma sauran dai masu watan taimakawa wurin koyar da malamai to da baya sai na lura cewa matsala ɗaya ne yau an kawo watan wani doka da ya nuna ba za ka zama malami ba sai kana da wani adadin ilimi wanda teachers registration council ta bayar idan masu za su tuna a wasu wuraren ma aka zo aka ce idan baka da nce watan certificate kenan na wannan lokacin ba za ka zama wato yanzu ma nce din ma ana neman a ce shi ma bai isa ba sai digiri to in ka dubi nan yankunan namu ina ne za su je su samu digiri din nan wuri ya yi nisa nawa tica ke samu da zai yi dogon zango ya tafi irin sokoto ko zaria ko kano daga yankin naija ta arewa wanda ya kunshi kasan bargu da kwantagora ko kuma ya ce zai je kudu lagos ko ina to sai aka zo ana sandwich sandwichin ma ya zama matsala saboda in ba su samu suna biya ba sai zama wani matsala kuma a yi maintainin watan a tabbatar an yi abubuwan da za a gudanar da wa'annan wurin da za a yi wa'annan jarabawa shi ma wani aiki ne to gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ka ci ma an ruhe akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin <laughs> shi ma bai san komai ba ga abin zamban dariya amma kuma dole da susan zuciya To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na kara. ƙirƙiro da sabbin jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a Najeriya duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gazawa wajen tafiyar da su. Hasali ma yanzu haka malamai a jami'o'in tarayyar Najeriya suna yajin aiki a madadin wakiliyar mu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda da ta bada umarnin shirin julie leathers na naku babin yajibirin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa. to yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Yau za mu fara ne da ra'ayin Yusuf Maile da Gwalilo jihar Bauchin Najeriya mai cewa salamu alaikum voa ku bani dama ne kira ga masu hannu da shuni da su dubi girman allah su tallafa wa masu karamin karfi a wannan hali da muke ciki na watan azumin ramadan da kuma tsadar rayuwa duk wanda ya taimaki wani fa sakamakonsa gidan aljanna sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga aliyu muhammad dan fulani maradawa da baban gida aa dogo jihar zamfara najeriya masu cewa salamu alaikum voa hausa hakika abin damuwa ne da takaici yadda 'yan kasuwar kasarmu najeriya suke kara zafa farashin kayayyakin masarufi a cikin wannan wata mai alfarma da mutane suke buƙatar abubuwan more rayuwa da fatan allah ya kawo mana sauƙin waɗannan matsaloli da suka addabi ƙasarmu najeriya shiko sardaunan Kwallon misau zahardan muhammad kaka misau cewa yake assalamu alaikum biyoyi hausa ku ni damar yin tsokaci akan yadda 'yan majalisun ƙasata Najeriya suka sauke babban limamin masallacinsu da ke Abuja. Sakamakon ya faɗi kuskurensu akan rashin nuna damuwa da talakawan ƙasarmu. Wanda yin hakan ya nuna mana matsayin talakawa a wajensu, to ba shakka muna jiran ku lokacin zaɓe. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Cindo unguwar Karufin Madaki jihar Bauchin Najeriya mai cewa muna tir da Allah wadai da dakatar da limamin masallacin juma'a da ke afo da kuma mutum masallacin ya yi don ya yi kira akan a ɗauki mataki kan kisar kiyashin da ake yi wa al'ummar mu Najeriya cewa muddin ba a ɗauki matakin ba kada al'umma su fito su yi zaɓe. Haƙiƙa muna maraba da wannan mataki nashi in har za a ci gaba da kashe al'umma babu gaira babu dalili to tabbas babu amfani yin zaɓen a gare mu. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga halidu muhammad musa bajoga da ɗan juma mai kemis wafa bajoga da ke cewa assalamu alaikum muna ƙara yi wa al'ummar musulmi barka da azumi a yau ne hukumar zaɓe ta ba da damar jam'iyyu su fara yin zaɓen fidda gwani don tunkarar babban zaɓe sannan zai kai har watan yuni muna addu'ar allah ya sa a tsayarwa talakawa mutane na gari Sako na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri mai cewa gaskiya halin da ake ciki a Najeriya game da harkar tsaro sai dai mu ce inna lillahi wa inna alaihin raji'un. Hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a filin jirgin saman Kaduna da hanyar jirgin ƙasa ya tabbatar mana cewar tsaro dai a Najeriya ya taɓarɓare Allah ya iya mana. to sai mu ce amin to albarkacin azumin watan ramadana ga abin da wasu 'yan nijar ke ci game da tasirin azumin a gare su suna sunana aisha sallau daga nan maraɗi ƙasar nijar wani hwadace-hwadace yanzu duka wannan abubuwa da an tsatsaida su wani da dai sauran abubuwan da sauran watanni ana yin su gaskiya watan ramadan shi daban yake da sauran watanni kun ga yanzu lada ma kamar yadda kake samun ta ga sauran watanni wannan watan shi daban yake kenan ko da wurin ubangiji ba ɗaya yake da sauran watanni ba mata 'yan mata da matan auren ma gaba ɗaya ina mai ba da shawara a ƙara ƙara ƙaimi ganin ibadu da biyayya ga mazaje mu kuma 'yan mata da dai sauranmu awon da jawaru haka awon da basu da auren ina mai ba da shawarai a kasance masu tsoron allah yi wa Allah biyayya a cikin kowane hali da aka kasance wannan wata gaskiya daban yake da sauran watanni Allah ya ba mu albarkacin da ke cikin shi sunana shafi'i umar da ke nan maraɗi shahuriyar nijar darasin da nake koyo a cikin wannan wata mai alfarma na wata ramadan suna da ɗimbin yawa ina kame kai na dangance da yanayin wasu halayya ta ɗan adam wanda yake alama kasawa bisa kai ina kame jikina bakin gwalgwado iya gwalgwado ina kame jikina abin da ya shahi wajen halayya bisa kan eh, ciyarwa da shayarwa bisa kan rayuwata ina koyon darasi bisa kai ina samun sauƙin rayuwa bisa kan eh, ciyarwa da nake sabanin da ba lokacin azumi ba ina jin daɗi bisa kan dangance da lokacin wannan eh, lokacin na wannan watan ramadan da muke ci ina jin daɗi sosai sosai saboda ana samun karamcin eh, kashe 'yan kuɗaɗe saɓanin a ce da sahi ka kashe da rana ka kashe da daddare ka kashe ana samun sauƙin rayuwa sosai sosai. to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Daga kausan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da rasha a jiya Lahadi yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a Ukraine yayin da a karan farko duniya ta gawarwakin 'yan Ukraine a kan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin rasha suka bar yankin. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya faɗawa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. ba za mu yi shiru a kan batun ba kuma ba za mu yi kamar ba mu ga abin da ya faru ba. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta, inda ya kira ga masu kallo da su taimakawa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Victor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu. Yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyar sace za ta kasance a gaba sosai. A wani jawabi da ya yi na minti goma ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa da suka yi ta nuna farin cikinsu a wani taro da aka yi a daren ranar zaben a birnin Budapest. Oban ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta samu gagarumar nasara. Wani tsohon ministan kuɗi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi bisa ga sakamakon farko na kuri'un da aka ƙidaya. Lamarin da bai sa masu kaɗa kuri'a nuna farin ciki ba sosai. Yayin da kashi 95 cikin ɗari na rumfunan zaɓe suka ba da sakamakonsu. su rodrigo chavez shi ke kan gaba da kuri'u kashi 53 cikin 100 shi kuma jose figueres ferrer ya samu kashi 47 cikin 100 To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kamu a shirinmu na dare wato da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin maryam doda wacce ta ni gabatarwa da julie lewis gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu mr chan ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na darasa dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.